jama'a masu kallo da sauraron gidan talabijin na tozali a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkanmu da war haka da fatan an wani cikin ƙoshin lafiya barkanmu da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin siyasa shirin da muke dubawa mu ɗauko mu kuma tattauna a wannan zaure muhimmai daga cikin batutuwan da suka taso a fagen siyasar ƙasa muna yin haka ne mu kawo su ɗaya bayan ɗaya a matsayin maudu'i na tattaunawa mu kuma tattauna su walau da masana ƙwararru masu fashin baki ko tsokaci walau 'yan siyasa ko kuma waɗanda suke da taccewa duka da wannan ƙoƙari gaba ɗaya muna yin sa ne da kyakkyawar manufar nan ta ilmantarwa wayar da kai da kuma faɗakantar da al'umma a kan musamman irin abubuwan da suke faruwa a fagen siyasar ƙasa inda muka baro inda muke da kuma inda muka dosa. a yau da ikon allah mai girma za mu duba makomar shari'ar zaben shugaban kasa da wasu shari'un gwamnonin najeriya domin tattauna wannan batu kuma yanzu haka mun samu nasarar gayyato masanin doka da oda kuma mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum na zamantakewar al'umma wato shine barista maduba muhammad bakari barista mu da kasance mu dai barka madalla hmm. to jagoran shirin har kullun sunana yusuf yakubu gabasa wanda kuma yanzu sai a gyara zama a matso kusa da akwatin talabijin a ƙara sauti a ji tsarabar da muke tare da ita a cikin wannan shiri to kamar yadda muka kuma bayyana muku maudu'in shirin namu na wannan rana za mu duba a kan makomar shari'o'i musamman farawa daga shari'ar zaben shugaban ƙasa wadda yanzu haka an riga an sani ana ci gaba da fafatawa a kotunan zaɓe daga kotun sauraron ƙararrakin zaɓe an ɗunguma kuma yanzu zuwa kotun koli barista kafin mu shiga tsundum cikin batun zan so ka fara mana tsokaci ko ma cikakken bayani a kan hukuncin buga takardun karatu na bogi a bisa tanadi na shari'a yaya yake to takardun boge yana nufin cewa mutum ya yi karya ya samu wasu takardu wanda bai ba nasa ba to sai je kuma yi ikirari akan nasa ne to wannan yana faruwa ne a sanin da wani ko ya ajiye makarantar bai gama ba ya tafi daga baya ya sake ya je ikirari cewa yana da'awa ya gama makarantar ya fi da takarda wanda ba makarantar ne ta fitar da ita ba ko kuma bai je makarantar ma kwata-kwata kamar yadda aka taɓa yin haka zamanin salisu buhari wani spika kakakin majalisa da aka taɓa yi hawan obasanjo na farko wato ƙarshen ta aka je aka samu bai yi makaranta ba ta san shi ba ma to kaga wannan takaddan boge ce to kuma bisa ga tsari na doka shi ana kiransa criminal offense wato forgery wato yin takaddan jabu a yi amfani da ita a matsayin mai kyau to wannan criminal offense ne idan aka mutum da laifin ba harkan zaɓe kawai ko ake dubawa ba ko a hana shi abin da yake nema ba a kama shi ma za a yi an tabbatar da shi to za a sa shi ya ci fursina hukunci na gidan yari kenan ya zai shiga gidan yari domin criminal offense ne shi laifi ne na kasa. Mm. to kamar yadda ka yi bayanin nan akwai yanayin da za ka ga cewa ka yi karatu din amma kuma ba ka gama ba sai ka buga wannan takarda ka je ka rakaba wani waje ka zagaya aka yi maka takarda wannan daidai da irin wadda wannan makaranta take bayarwa sannan kuma zaka ga akwai wanda za ka ce kai kayi karatu amma baka yi ba kuma ka buga takardar a wannan makaranta so wannan eh, kamar yadda ah, ka fara bayani da shin dukkan su abu ɗaya ne kuma wani hukunci ne takamaimai duka daidai ne duka hukunci ɗaya ne duka dai karya ne da takardar jabu ko ta wace hanya ko an je ba a gama ba ko da ba a je ba duk ɗaya ne inda an buga takarda wanda ba ita ce ta cancanta mutum ya mallaka ba ko kuma bai kai mallakan takardan ba sannan kuma ya jina da'awar takardansa ne domin yana neman ya amfani da ita ya samu wata maslaha na kansa ko wani aiki ko wani abu dai haka na amfanin kansa wanda kuma ya saba doka to barasa shin mu duba misali a yanayi na eh, wannan jagoran da kace abu ne wanda ya saba doka ko eh, shari'a wanda kuma akwai tanadi na hukunci a kansa musamman yanzu kamar makarantar da aka ce wannan makaranta ce ta barista kuma na je na samo wannan takardar shaidar kammala wannan makaranta na samu wani aiki to kaga a bangaren wannan aiki da ka samu akwai doka ko hukunci na ladabtarwa mm. wanda wannan da kake yi wa aikin za su iya ɗauka shin ita ma makarantar in ta so za ta iya ɗaukar wani mataki tana da eh, tana da tana da domin an yi amfani da sunanta so kuma idan aka ci gaba da haka karshen eh. ta mutane za su yi ta yin mata haka ya zamana ba ta da mutane masu nagari wanda suka yi na gaskiyan sai mara gaskiyan su fi yawa so ana bata wato image damage wato ana bata mutunci makarantar kuma ana rusa ta idon duniya to eh, kamar shi wanda ya ɗauki eh, ya amfani da wannan eh, takardu misali ka kawo misali can baya na gwamnatin farko ta 1999 ta farar hula bayan dawowa daga mulkin soja inda ka kawo misali na sabon kakaki na majalisar wakilai ta ƙasa wannan salisu buhari da yi wannan eh, yani mm. kaga yawanci ba rasa abin yakan kare ne akan rasa mukamai kadai a shi an kai shi kotu eh. kotu ta yanka masa ta ta convicting nasa ta daure shi amma tara aka ci masa aka biya taron to daga baya ne na ji gwamnatin obasanjo mm. sun ba shi afuwa wato presidential pardon eh, amma ya zama ya shiga an daure shi Eh, don ɗauri yana nufin cewa ba dole sai mutum ya ci ya kwana a fursuna ba ko da ɗauri tara aka yi ma mutum kuma ɗaurin ko da na kwana ɗaya ne ko da na awa ɗaya ne duka ɗauri ne da wanda ya shekara dubu da wanda ya yi awa ɗaya duka ɗaya ne a idon doka kenan hmm. wato duka a ƙarshen ta zai zama rekod sa ya zama ex convict duk abin da wato ya ci fursuna tsohon ɗan fursuna sodan dan fursuna kuma akwai abubuwa da yawa in ba an ba shi afuwa ta shugaban kasa ba yadda aka bayar dina wato prerogative of mercy to ya zama abubuwa da yawa ba zai yi su ba ba zai yi su a kasa ba zai rike mukami ba ba zai nemi mukami ba ba zai yi abubuwa da yawa ba ko beli baya daukan mutum ya zama kamar lamunin beli ba zai yi ba abubuwa da yawa wanda ba zai yi ba domin shi ya riga ya rushe so mutuncinsa da komi nasa ya zube ba a daukan ba a yin aiki na amana da shi to amma kuma barisa ko da ko da dai mutum bai je gidan yari ya zauna ba mm, in dai aka yanka masa fursuna an hukunci eh. an kama shi da wannan ya zama ya ci fursuna to a matsayin ya shi fursuna kenan kuma eh. ya fita daga cikin layi na mutane na kirki kenan ya fita daga layin maciya na mutane eh, wanda ake zargi da cin amana ba cin amanan kasa na'am to barasa mai kotu ke bukata ta tabbatar da cewa an buga takardu na bogi kafin ta yanke hukunci kotu suna bukata a samu wanda ya ji ya yi complain wato wanda ya kai gara mm. don kawai kotu sun san ka kayi ana kallon ka ko kana wuce a gaban kotu ne ba za a ce ma ko sannu ba sai wani ya kai kara wanda kuma abun ya shafa to in an kai kara sa'an nan sai a yi bincike mm. bincike kuma sai da shaidu shaidun kuma kai wanda kai kara ka zo ka bada don wato wanda ya yi ikirari shine zai tabbatar tukuna ka gane hihu a alleges must proof ka zo ka bada eh, shaida aji daga wajenka ka. a mm. gaban kotu bayan haka sai a nemi hukumar a kai kuma wanda ake kara kai maka zo ka bada martani sai a nemi hukuma inda wanda ake zargin an an yi jabu ko an abin nan takaddunta sai ita hukumar kuma a neme ta amma inda ake neman ta wannan wato ana kira supina wato umurnin kotu su kira maka su kira wannan hukuma kota wace iri ce sai ta zo ita kuma ta ba da bayaninta a ba ta takardun ta tabbatar haka a gaban kotu so in aka samu wayannan abubuwa guda uku sai kotu su auna ko kotu ta auna sai ta duba wanne ne ina ne gaskiya tafi karkata to sai a yanke hukunci don shi ma proof din ana cewa beyond reasonable doubt da yake laifi ne na offense sai an tabbatar ba shakka kowace irin shakka an cire sannan a tabbatar an yanke hukunci karara kenan kamar duk wani laifi na ƙasa haka kuma ake yi hmm. sai an tabbatarwa ce wanda ba ta da kokonto sai an tabbatar da cewa dai lalle shine gaskiyar lamarin an tabbatar lalle hakan ya faru duka bincike ya nuna haka din hmm. to barisa ina kuma gabatun an yi karatu din amma kuma akwai canji na shekaru na haihuwa an yi din amma kuma an dan samu canji na karatu na haihuwa shekaru to ai wannan baya fitowa a shahada a shahada ta mutum mm. shekaru ba a rubuta shekaru ai shekaru kuma an shiga wani record wato academic record wani abu ne daban mm. wanda transcript na mutum wato takaddunsa na asiri na takaddunsa na, na fayil nasa su suke nuna ta a form da ya cika na shigan makaranta mm. da kuma waɗansu takaddu ne suke nuna to wannan kuma shi kuma ba a kiransa Eh, takardar jabu sai a ce age falsification ƙarya da shekaru wannan kuma shi ma wani bangare ne shi ma yan tabbatar laifi ne domin ana nema ne a yaudari mutane kuka samu wata maslaha wanda in ba da don haka ba za ka samu ba hmm. to amma risa yanzu eh, wannan matsalar akwai zarge shi ma laifi ne fa eh, yawa akwai zarge-zargenta daga matasa da yawa wanda zaka ga cewa tsarin najeriya na aiki Za ka ga musamman wasu za ka ga cewa an ce ana neman mai su adadin shekaru kaza idan ya wuce shekaru kaza ba za ka samu wannan aiki ba matasa na yau da yawa akwai wannan zarge-zarge wasu za ka ga cewa sun shiga ayyuka barkatai wanda za ka ga cewa inda sun saka shekarunsu na anahi din ba za su samu wannan aiki ba to shim shi ma wannan ya isa ya zamanto laifin da zai eh, eh, da zai raba ka da aikinka kuma laifin da zai jawo maka hukunci na ɗauri kuma har ambata ka ko kuma ayyana ka a matsayin duka duka yana iya faruwa domin mm. age falsification wato ƙarya da shekaru yana nufin cewa yawanci mutane an haife su ba su da certificate lokacin da aka haife su ko don inda aka haife su ko shekarun da aka haife kamar lokacin da za ga dukkan mu ba mu da certificate mm. don inda aka haife mu a karkara to a lokacin babu sai a babu register na birth registration of birth kenan to a wani kuma iyaye ko da suna cikin birni ne ba su damu su je su yi ba mm. bayan kawai an fi yaro kawai suna zaune a su mm. lokacin suna riƙe da tarihinsa sun sani to amma bayan sun bar duniya to kaga ko kuma shi ya bar su ya je wani wuri kila sai ya yi hukunci da abun da ya ga kawai ya ga dama to sa'an nan kuma duk takarda da za a kawo in ba abu guda biyu ne ake nema a tabba a nemi shekarun mutum daya birth certificate wato certificate din na shahadar haihuwa mm. wanda ake samu daga eh, masu unguwanni ko kotu wannan wannan mai hukumar census din nan national population commission eh, to ita take bayarwa sai ka haɗa takardunka na asibiti takardan haihuwa a asibiti in asibiti ne ko kuma wani babban mutum ya je da yaro sa gashi ko da ba asibiti bane a haife shi a lokaci kaza ya bada bayani a rubuta a rijista sannan sai a bada wannan takardan shine birth certificate shi ba a canjawa hmm. to na ɗaya in kuma wannan babu za a je kotu a yi declaration of age shi ma takarda ce kamar rantsuwa ne a gaban kotu wannan yaro an haife shi lokaci kaza ko wannan mutum an haife shi lokaci kaza gashi gashi wuri kaza aka haife shi to ni kuma mai ba da wannan shaidan ni ne wane nasa mm. kuma yawanci dole a samu wanda ya fi ka shekaru ko wanda ya ko iyaye ko guardian ko wani babban mutum dai kawai haka yauwa wakilin iyaye dai mm. ya zamana dai ko mai gidan kama yana iya yi amma dai ya zamana ya fi ka shekaru yana iya nuna cewa ya san sanda aka haife ka mm. shine kawai wanda bai fi ka shekaru ba ba zai faɗi yadda aka yauwa to shine abun sai a rubuta a kotu to kaga wannan idan mutum aka ji aka samu abun da aka faɗa akwai wani bayani wanda ya sabanin haka wannan bayanin kuma ya yi rinjayi wannan abun da aka yi to kaga line of oath kenan to da wanda ya yi affidavit din wanda shi wato wanda ya declaration din da shi wanda aka yi masa dukan sun shiga laifi eh, hatta ma jami'in kotun da ya yi in har da sanin sa ne aka yi sai dai in zai nuna shi ba da sani kuma ba dole ne ya sani ba mm. mutane sun zo daga waje su faɗi bayani mm. kai ka rubuta bayanin su ne kawai ka sa musu hatimi ka buga to kaga ba dole bane amma ana iya neman ka a tambaye ka ka ce kai ga iya abun da aka gaya ma kenan mm. kuma abun da aka gaya maka shine sa kuma sai da su karanta suka sa hannu mm. to ba sa kan kuma shi wannan na eh, sauyin suna ba za ka ga eh, cewa akan wannan batu dinnan duk da za mu zo wajen mm. amma abin ne ya faɗo akan layin bayani akwai eh, shi kuma na ga martani da ya mara ah, wani martani da aka yi wa eh, mai girma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp a tiku abubakar akan cewa shi ma ai sunansa ya sa hmm. abubakar sadiq to amma ya kaya mai da martana akan cewa ya yi rantsuwa hmm. ah, a kotu eh, kuma kamar daidai yake da ah, atiku atiku abubakar hmm. to shi kuma wannan idan har ka yi wannan rantsuwa din ka fita ko kuma akwai sunaye kamar irin su shehu usman hmm. za ka ga cewa wani ya sa wannan ana kiransa wannan ko kuma abin da yake takarda din ba shi bane duk sanje sanje suna su irin su abubakar eh. bayan abubakar za ka ji ana cewa garba misali garba sunan ka ana hmm. ya amsa abubakar da hmm. sauran sa sauye irin eh akwai abu da ke faruwa shine eh. abu biyu ne a wajen harkar suna na daya ko sunan ta zama sunanka ne wanda aka sanka da shi suna kuma da aka yanzu kamar ala misali a ɗauki mutum sunan shi muhammad mubarak ka gane ko mm. to ko muhammad wani yawanci sai a bar muhammad ɗin a ɗauki ɗayan sunan mm. to a sadiq duk wanda ya ji sadiq ya san eh, eh, kamar faruk da umar eh. to Shehu da Usman. Shehu da Usman a kasashen eh, mu kenan eh, Najeriya. A ka Shehu a Usman sai a Najeriya ne fa. To. Eh shine don Shehu dan Fodio. Kaman Ahmad kaman Sardauna da Ahmadu. A eh. Najeriya ne kawai ai. Eh don Ahmadu Sardauna, a Sardauna mai marigayi. Shi yasa duk inda ka aka ce maka Ahmadu Sardauna to Ahmadu ne a boye a wurin. To amma Faruk shi duk duniya, duniya musulmi. In ka ji Faruk to Umar ne a boye. Na'am. in ka ji sadiq in ka ji yes hatta atiku din eh. abubakar ne a boye ainihin a atiku ai sai abubakar ne ai don ya ya entar da bilal shi yasa aka sa masa suna atik wanda yake entarwa mai entarwa yana sai bayi sai ya entar da su to atiku ne kenan ai to shi ma kansa asalin sunan khalifa in ka ji an ce ma khalifa mm. duk inda ji khalifa ai sayyidina abubakar ake nufi eh. yawanci mm. in ka ji sahabo yawanci a wajajen mu kasashen fulani in ka ji sahabo sahabo sahabin annabi sahabai da yawa amma sayyidina abubakar ne aka fi danganta in ka ji sahabo to abubakar ne a ƙasa to akwai ire-iren waɗannan sunaye to a bar wannan ma sai zama na suna shi matsalarsa ba mai yawa ba ne abin da ya sa akwai canjin suna ma da ake yi eh, mutum kuma yana iya shigar makaranta da suna daban ko da sunan wani dan uwansa daga baya ya zo yana saya sa sunan babansa to yana faruwa ko mace da mijinta yawa wani kuma ya fara da sunaye guda biyu in ya kai wani wuri wani dalili ya faru ko a jami'a ko a wani wuri ko a wurin aiki sai ya ce shi yana so ya ƙara wani suna eh, ko ya canja wani alal misali suna na Muhammad Bakari tun farko mm. to daga baya da yake modibo din ya zama yarin jayi sunan ko a ina da shi aka sani aka zo kuma an ce akwai wani sunan a makaranta so lokacin da muke jami'ar maiduguri akwai mai sunan wannan din eh. ana samu abin to ni da zan tafi makarantar eh, lo shi ba law yayi ba shi kuma zai tafi abun nan shi na bar shi da suna haka ni sai na je na kawo suna na uku sai na kara mm. to kaga dole a samu affidavit wanda zai nuna suna dun ka na da kam suna biyarin sunanka sunaye guda biyu ne mm. yanzu ka suna uku to ko da yake akwai wannan biyun a ciki mm. to sai ka yi affidavit ko kuma a canjin spelling wani ana kiransa da wani suna wanda kamar yakub mm. to wani yana amfani da yakubu da ke eh, daga baya to daga baya yana so ya mai da shi q yanda yake a larabci eh. to sai ya je ya canja spelling wani yana amfani da muhammadu ko kuma muhammad mm. ko muhammad ko mamman ko hammadu da sauransu yana so ya mai da sunan asalin ta yadda take ko hamman na ku na fulani eh na hamman ko hamman eh to yana so ya mai da sunan asalin sa bare ce bukar ah to bare bare suna da suna ne don Allah mu yi magana <laughs> so ba su da suna su ai sunaye <laughs> <laughs> ba su da sunaye kame kame ne kawai wai su suna da muke ba su aro suke amfani da shi eh. kana ji ko to a ah, idan aka samu haka mm. ko canjin speli Eh. ko ƙara suna ko wani abu wani ma yana iya barin ma sunan shi gaba kiɗa kamar wanda suke musulunta eh. yana iya barin sunan gaba kiɗa sai yana so ya sa wani suna takardunsa kuma na da gaba kiɗa yes eh. akwai wani ministan da na sani yanzu akwai wani ministan da na sani yanzu da can sunayensa guda biyu babu sunan kirista ainihin sunan shi mana baban na musulmi ne ainihin ma yadda ake samu yawanci a arewa to daga baya da ya zo ya musulunta sunan shi da yake takardunsa ya musulunta kan zai yana jami'a so kawai sai ya sa sunan musulmi ya hada da nasa na na kiristan kuma tana ciki so yanzu sai ya mai da a abbreviation in ka kira sunan shi sai ka ce wane sai ka sa wannan din kawai dot sai ka wuce to wannan abun da za ka yi akwai tsari na canja suna ko na geran mm. suna mm. in canjawa gaba ki ɗaya ne akwai yadda ake declaration ake buga affidavit a yi publication a yi sai a ce duk takardu na da da matsayi da komi na da din ya zama daidai kamar kamar babu wani sauyi so sai a sa sabon sunan mm. wani yanzu yana so a kira shi suna kaza kaza kaza wanda ra'ayi ɗinka ne ko zamani manzon Allah akwai wanda aka canja musu suna da yawa eh sosai ma mm. su zo da wani suna manzon Allah ya ce kai wannan sunan ba mai kyau bane sai canja musu suna kuma su yadda to a irin yanayin da za ga hmm. ba don musulunci ba fa a don sunan ne ba ta da ma'ana mai kyau ma'ana mai kyau mutum ya zo mai sunanci ya ce shi huznu hmm. sunanci bacin rai to ila abin da yake nufi da wannan dalili wanda ban ne sai ce wanzu ce a gara ka sa haka hmm. wani ya zo ya ce sunanci har fada to sai ce a'a ka canja wani zai zo abdu chams bawan rana ce a'a gara mai da shi bawan Allah ko Abdullahi ko Abdurrahman duk wani Abdu da haka to tun zamanin ma su juwairiya din nan duka ba sunayen su an caccanja musu bane mm. to a abin da nake nufi shine idan canjin suna ne publication za a yi a je a yi rantsuwa a kotu a fidavit kenan nake ga maka dinan for mm. change of name to mata ma da suke aure suna canjawa daga ko su kara sunan mijinsu ko su canja sunan baba da sunan miji mm. sai a je a yi takardu wannan duka bai da wani laifi in kuma spelling ne wani ana kiransa muhammad yanzu ya ya sanja abin nan ko kuma sai kaga a takardu daya wannan a rubuta shi da muhammad wannan kuma muhammad wannan kuma so sai a ce a'a to wanda ba musulmi ba ƙila mm. kila sai ya fara samun iskali a ciki ce a to wannan sunayen daban-daban ne don spelling to sai a ce a'a ba haka bane sai ya je ya yi affidavit shi kuma mm. affidavit for verification of names ya je ya sa rantsuwa a kotu ya ce sunayen nan da wannan da wannan da wannan duka mm. sunaye na ne kuma na yadda ina amsan su kuma suna takarduna da ka duk wanda ka kira a waje na daidai ne to wannan ba laifi ba ne mm. to shi abinda mai girma Tiko Abubakar yake faɗa mm. Sadiq Abubakar ake kiransa lokaci aka sa a takardunsa eh, na secondary da primary zai tafi jami'a ya ji jami'a da kuma wata makaranta a kano hygiene school school of hygiene so lokacin da ya tafi dai kawai a babban makaranta dai a level mm. so sai ya je canja sa a tiku abubakar dalilin da ya sa kaga shi wannan ya rage tsakaninsa da kuma iyayensa suka zantar ko mm. da manyansa dai kawai za a ce ko mm. to ya canja yana da right ya canja to da ya canja din kuma abin da ya faɗa ya ce ya je kotu ya yi affidavit to kaga shi ya wanke babu wani abu eh sai dai kila ya kai affidavit din a INEC lokacin da ya tsaya takara ko bai kaba domin ni naga takardun a INEC naga wannan takardun ban ga affidavit ba to kila affidavit din yana dole ne sai ka saka shi ya da tare suke tafiya don kada wani ya ya fara tambayoyin da ba su da ma'ana ko kuma daga da ma'ana amma ya fara kabar mutane cikin tambaya mm. tun daga abu hada gaba kida tare suke tafiya dama tare suke tafiya to amma ni wanda na gani a ainihin lokacin ban ga wani affidavit ba na ga dai suna daban na ga wani suna daban to da yake ni na san duk sunayensa ne ban taba damuwa da wannan ba kuma ni yawanci suna da takarda da certificate da sauransu ban cika ba su muhimmanci sosai kamar yadda nake ba ƙurewa da kuma iya makamar aiki da kuma kishin ƙasa da cancanta da sauransu domin idan ka duba jamhuriya ta farko mm. ai su ta fa balewar sardaunan nan a har jamhuriya mata ta biyu zo ka shagari mm. ai babu wanda ya je jami'a don ya mulki kasar nan kuma har yanzu ana ganin kaman sun yi rawan gani a lokacinsu waɗanda suke suka zo daga bayansu ba su ka fiye da haka ba su ma kai kila ma abun da suka yi din ba mm. to a na ɗaya kenan in ka duba ko da nan dawowa jamhuriya ta wannan da muke yanzu wannan abin nan Obasanjo dai babu jami'ar da ya taba cewa ya je mm. kuma dai kowa yana cewa akwai inda ya yi don kokari to a shi Muhammadu Buhari mai girma shi ma ba bai taba nuna ya je jami'a ba mm. kuma takardunsa da aka na makarantar secondary kaga dai baya da dambe da baya kansu ba mm. to yawa to na tabbatar kuma ake cewa rashin taɓuka aikin da ya yi da kuma feluwa in har akwai yadda wasu suke cewa to ba don rashin zuwa jami'a ba ne wannan ya danganci hali ne wanda za a danganta shi incapacity na jiki na, na wajensa mm, to wani dalilai dai kawai mm. eh, dalilai dai kawai wanda suka shafi ba rashin abin nan ba ne a iban da yar aduwa ya allah ji rai ah. da president gullo jonathan mm. ban ga wani wanda ya je jami'a a cikin shugabannin najeriya a tarihin da na sani ba mm. to da haka sai a auna ko jami'ar ne ta sa suka yi aiki in har sun yi mm. ko rashin jami'a ne ya sa wayansu ba su yi aiki ba don ba su yi ba to ni na tabbatar ba rashin jami'a ba ne mm. domin da haka da sauran wanda suka riga suka gabata ba su yi ba to a bar ma wannan sai a zo a duba cin ah, aiki yana da alaƙa da makaranta in ta haka ne tsarin mulkin najeriya me yasa bai kaddo sanda aka yi wani tsarin mulkin akwai jami'o'i a duniya akwai jami'o'i kai kafin ma najeriya ta zama najeriya ma da sunanta najeriya a duniya akwai jami'o'i da suke amma ba a taba saka shi a cikin requirement wato abin da ake cewa tilastawa sai kana da su idan ka gama secondary school mm. wato ta gaba da primary ko kuma wanda take ko secondary ko wanda take mai kama da secondary din akwai wanda masu makarantu certificate ne girman su in an auna kamar na secondary amma ba secondary bane don secondary school ka san makaranta ce ai gayyadajjiya ce akwai kuma teachers college akwai waɗansu makarantu daban-daban wanda ba secondary ba amma kuma matsayin su da inda za a dauke ku aiki ne level ɗaya za a dauke ku a wajen gwamnati to ka bar wannan mm. an ce in ma har kana da ko baka da wannan takardun fa ability to read and write effectively in za ka iya rubutu ka yi magana ka yi karatu kana da experience ka taba yin ka yi kore a wani fil na aiki to in inec ta yadda da shi kenan ko da baka da takardar secondary din da muka yi magana mm-hmm. to kaga ban sani ba mm. ko don ba to a ɗauka in ma haka ne to a cikin wanda suka yi takara na zaɓe guda uku da suke yanzu fafataka a gaban shari'a nan in banda peter obi kawai yake da takardar jami'a na wannan university mm. suka da konkoso su hudu ne to mm. amma wanda suke fafataka guda uku ne a kotu na ce konkoso eh. ba a ciki wannan eh, dambarwa eh. ai ya ce ai yana ah. shirin kawai in kila in Allah ya kai mu sai nan gaba kuma to wannan guda uku in banda Peter Obi shi mai girma a tikun da kansa bai a jami'ar da ya je din bai ba da digiri a diploma ne na lo ya yi mm. kafin ya shiga custom kuma daga nan dai ba wani eh, a samu wani labari ya sake ci ba zai rasa courses kusa kusai da yake yi a eh. kan aiki wanda kuma daban ne mm, to amma ya koma makaranta ya karasar da digiri dinsa mm. bai yi ba haka kuma in ma an ce tinubu ya yi digiri ko bai yi ba to ƙaddara bai yi ba ba na danganta rashin aiki in har bai yi aiki ba da takardansa na'am to um, bari da akwai yanayin da zaka ga wasu ma'aikatan sun ce a rage suna akwai ma'aikatar da na sani yanzu aka ce eh, mai su suna uku nan su mai da shi biyu to yanzu eh, wannan kenan ba laifi ba ne ba to ya danganta wace ma'aikata ne da kuma me ma'aikatan ta dogara amma ni ban taba jin wannan labarin ma'aikatar kira ka tace ka je ka cire sunanka ka rage sunanka eh, wajen faɗa sunan su ba ya ce ana so wani shugaban ma'aikata ya ce ya rage ake kira da suna mutum bibiyu suna bibiyu maimakon uku kila ka sa wanda suke da uku su cire shi ya koma biyu maybe kai abbreviation maimakon misali to ba sai ka cire a ka cire a office din sa Eh, wannan na aiki na ma'aikatar aiki eh takardunka ba suna nan ba eh. don da ka bar ma'aikatan ba kana da sunayenka da kuma takardunka ba eh to wannan ma'aikatar ce a kira mutum eh, jaki ma in shi ya yadda dole ya yake na son albashi a wurin ba sai ya amsa jaki ba na'am yawa eh to ba rasa idan har ba yi wannan affidavit ba a'a wannan ma'aikata ce ta ce kai da sunta ta kira ka ta ce na san sunayenka uku amma ka ajiye daya ka zaɓi wanda kake so guda biyu ko kuma mu mun zaɓa maka guda biyu in kaga dama eh. to wannan ko sunan kakansu suka baka ba sai ka rike ka su biya ka albashi da shi ba eh to a ci gaba da bakana musu ba su bukatan su don aikin su suka nema ai ah, to makaranta ba ah, eh, ma'aikatu ba suna cewa ga irin kaya ma da suke so ka saka je aiki ba eh to ba sai ka sa kayan ka je ba eh wannan kuma ai internal procedure wato na aiki ne na cikin gida dokoki na cikin gida ne na na hukuma in ta ce ga irin ba su da akwai wanda waɗansu ma'aikatu dole da uniform mm. ko kuma da wani irin salo na saka kaya da ake so ka yi ko eh, to in kaya da za ka iya saka wannan kayan ba shi kenan ba sai ka rika saka don yi musu aiki mm. amma in ka bar ofis ɗinsu sai su bi ka a gidanka su ce a gidanka ma ga kayan da za ka saka ko kuma su ce ga sunan da za a kira ka anguwanku su koma su je su nemi su nemi mahaifinka mahaifinka su ce wane ga ɗanka nan fa yanzu sai ka riga sa in ya dawo gida ko ko ko iyalinka ko ƴaƴanka a gida yawa wannan ka tsakaninka da su ne mm. eh su ne masu baka kaya tunda maganar tuwo ne ga zan baka tuwo ga abun da zaka faɗa shikenan su suke baka albashi shikenan eh a wannan yan awayi wannan tsakanina da su ne Mm. eh suka dama kawai su su neme wani suna ma su baka su ce ka daina duk sunayenka eh. duk sunayenka ma ka daina ka gane ko ga sunan da zaka amsa a ofis namu mm. wannan ka doka ba ta hana ba eh, barista akwai eh, wani abu guda daya wata tambaya guda daya a wannan bangare da nake so ne maka idan mutum misali yana amfani da su da biyu ba tare da yi wannan affidavit ko ya canja a jaridu ba ya kai jarida ya kara suna daya sannan kuma a takardunsa ba haka ne ba shin wannan laifi ne ba laifi ba ai ba yi shi don mugun nufi ba ba laifi ba ne dalilai ne suka faru ya canja ba da mugun nufi ya yi ba hmm. mutane da yawa sun canja sunan su ba su yi abin da na faɗa din nan ba ba a rubuce din sun yi ƙari ne ko sun yi rage a wajen cika wani form ne ai rubuce ga yanda yake amma eh. kuma a baki ga yanda ake kiran su eh misali eh ba damuwa babu damuwa eh ah yanzu sunayen mutane kamar yanzu mutane za ka ji yan uwa na yarba suna cewa shegun olu shegun ne dewale sai ka ce suna ce maka wale ko wole ana yankawa mm. amma yin a rubuce ne za ka ga full name din suna a haɗe ne mm. eh, kamar wani abdul nasir sai ka jana kira mutum nasiru nasiru nasiru in ka zo rubutu sai ka sunan shi an abdul nasir abdul hamid sai ka ce hamidu hamidu ana kiransa hamid mm. amma in an zo sai ka ga abdul hamid ne to wannan ba damu a wannan ba ba da mutane suka kira ka ne suke kiran ka ne yadda eh, yake eh, ake la'akari da shi ba yana takardunka shine kawai ake la'akari da shi to na'am to masu kalo da sauraron mu cikin shirin nan ne na dandalin siyasa da ke zama kai tsaye daga nan gidan talabijin na tozali wanda a yau din muna ci gaba da tattauna makomar shari'ar zaben shugaban kasa da wasu shari'un gwamnonin najeriya ina tare da masanin doka da oda kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum wato barista maduba muhammad bakari suna na yusuf yakubu gabasa jagoran shirin za mu dan je hutu rabin lokaci da zarar mun dawo za mu dora akan inda muka tsaya mu kuma yi kokarin karkare shirin a dakacin kuma masu kallo da sauraron mu barkanmu da dawowa bayan da muka je hutun rabin lokaci ko da dai yanzu aka kunna akwatin talabijin cikin shirin nan ne na dandalin siyasa da ke zama ku. kai tsaye daga nan gidan talabijin na tuzari da kuke kallon mu a dstv 393 star times 183 sai kano plus niger 288 da kuma sabuwar lamba mu ta gotv da ake kama mu a lamba ta takwas barista barkamu da dawowa barkamu madalla to barista mu duba batun eh, shari'ar zaben shugaban kasa tsakanin shugaba tinubu da atiku abubakar na apc da pdp ana zargin tinubu da amfani da takardun karatun bogi a jami'ar chicago wanda satifiket din southwest college ya nuna cewa na mace ne ba na tinubu ba ne sannan Eh, karatunsa na government college da ke birnin lagos ya nuna cewa ya halarci makarantar a 1970 eh, amma a 1974 ma aka bude ita wannan makaranta sannan daga cikin zarge-zargen da ake yi masa bugu da ƙari eh, akwai mai a kan takaddinsa ya nuna cewa mai wancan karatun ya nuna cewa baƙin fata ne ba a na wannan wato wannan kwalejin kenan amma kuma tinubu ya ce shi ba shi da takardar shaidar zama dan amurka a takardun da ya gabatar ga hukumar zaɓe ta ƙasa wato inec sannan kuma a sunansa na karatun chicago ya ce sunansa ahmed amma kuma a takardun da ya tura ba inec na ma akwai eh, adekunle inda wannan zarge-zarge an daɗe ana ta tattauna su wanda har ya sa eh, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp abokin yasa wanda muka ɗan taɓa wani batu a kansu wato atiku abubakar eh, bayan kotun sauraron ƙararrakin zaɓe yanzu dai gaba ɗaya ya ɗunguma zuwa kotun koli ta ƙasa wanda ake kyautata zato ɗin bayan bashi wannan bayan wannan wa'adi na wata biyu na ah, gabatar da shaidu wanda bai samu zarafin haka ba har wannan wa'adi ya zo ya wuce kuma daga bisani ya je jami'ar chicago ya zo ya wannan bincike binciko waɗannan abubuwa ya zo ya gabatar wanda kuma bayan ya gabatar da wannan ah, takardu batutuwa da dama sun taso sun faru wanda na ji mai magana da ah, yawon shi a teku ya ce Eh, eh, shugaba tinubu yana amfani da takaddun wani bakin ba amurke ne ba nasa ba sannan kuma fada shugaban kasa ta mai da martani akan cewa ai tunumbu yana karatu ne yana mulki da takaddunsa wannan zargi ne zargi ne kawai ake wanda ba shi da makama ah, wani martani da yake cewa ai kan alkalami ya riga ya bushe babu sauran ma'ana kenan sauya salo in har kan alƙalami ya riga ya bushe wannan shari'a na na da kyakkyawan zaton cewa kana bibiyar ta kasan halin da ake ciki ya kan fuskanci ina binta eh dambarwa da ake ci gaba da yi a kai to dambarwa ce ta zama abin da ake kira media trial wato dambarwa ta bar fagen kotu ta koma wajen uh, dandalin sada zumunta na zamani mm. ya zama na kowa ya faɗi abun da ya ga dama kowane bangare da abun da suke ikirari to amma kotu ba sa amfani da abun da yake faruwa da kuma debate wato tattaunawa da munakasa da ake yi a muhawarar da ake yi a wajen kotu ba a cikin kotu ba mm. kotu suna damuwa ne da abin da ke gaban kotu ko takardu ko shaida na baki ko wani uh, evidence da aka kawo a gaban kotu ya ta shari'a a lokacin wannan maganar kamar karan zaɓe wanda ake da election petition da haka aka shigar da ita a kuma kotun ɗaukar ƙara kima ta court of appeal su ne suke kaman zaman tribunal kotu na farko kenan a wajen harkan zaɓe da ya shafi shugaban ƙasa to a lokacin a suna da wata shida daga farkon shigar da ƙara har ba da wato hukunci shine judgment wata shida wato kwana 180 suke da shi mm. to uh, idan ana da wata shida din nan ba dukkansu abu ɗaya ake yi ba a kowace gaba da abun da ake yi lokacin shigar da takardu kaza lokacin in akwai mai gyara a takardunsa wato amendment yana da kwana kaza lokacin da wannan zai mai da martani akwai kwana kaza lokacin da zai kawo shaidunsa wato ana kira scheduling of uh, hearing mm. sai a kawo kowane bangare a ba shi kwana kaza sannan kuma shaiduna kake da su da sauransu so ba wai wata shidan daga farko har ƙare mutum ɗaya ne kawai yake amfani da a'a kowa da damansa lokacin da shi da kai magana shi da kai kai magana wata biyu mm. to ban tabbatar wata biyu nan waya ba shi ba domin yadda abun yake ba da za a yi a baka wata biyu kai kadai don ka kawo shaidunka a irin wannan hukuncin ba zai yi ba dole ne za a ga shigar da kara kwata-kwata in an gama zaɓe kwana 21 ne kake da su in ka shigar kuma kana da kwana bakwai don in ga wata gera da za a yi in haka kuma ya faru akwai kaza wannan kuma yana da kwana kaza shi ma ya mai da martani mm. so sannan kuma akwai abubuwan da ake yi na rigingimu kafin a fara jin ainihin abun da ya kawo ku wato preliminary abubuwa kamar su interlocutory issues duka sai an gama wanda ya ce a kotu akwai dalili kaza bai yi ba a gama sannan a duba a tantance duk takardun kowa a gama ya akwai mai gera lokacin geran in bai wuce ba a baka dama mm. in an gama sannan a kira kowaye akwai lokacin da zaka fara kawo shaidunka akwai kwanakin da za a baka in sun kare ya zama kuma wannan kuma ya shi ma kawo shaidunsa to har wannan a gama sa'annan sai a ba ku kowanne kwanaki kaza kowa ya rubuta abin da ake kira final address in an gama sannan sai kotu su yanke lokacin da za a ba da hukunci judgment ko kuma a reserving a ce sai an gama za a neme ku an gama sai a neme ku yadda aka yi na kwanakin baya kenan a wannan yawanci haka kuma ake yi a duk shari'un da suka shafi siyasa za a ce za a neme ku in eh, in judgment ya zama ready sai a neme amma dai su ku ne wanda sunan ku yake kan takardu wato loyoyin ku kenan ake nufi sai a neme su in sun go zagara su zo da masu masu masu ƙara ko kuma su zo su kadai wannan ya daga tsakanin su ne a zo a shiga a saurari karan a bada sakamakon abin da shine judgment kenan to don haka daga cikin hukunce hukunce na bada shaida a trial court wato tribunal a nan ake kawo shaidu a nan ake kawo takardun shaidu a nan ake kawo duk wani bahasi na wa kotu na zaune yana sauraron kowa mm. a gabanta duk kowa ya tambayi duk shaidun da ka kawo bayan ka gama kowanne wanda yake da haƙƙi a ciki wannan shi shi ma sai ya tambaya wato cross examination kenan ake ake kira in an gama sa'an nan kai kana da wata dama kuma farko examination of chief kai wanda kawo ka kaddamar da mai ba da shaidanka in ka kaddamar da shi ka gama sannan sauran kowa ya bada cross examination sannan in akwai wani dalili na sake wani re-examination kenan kai wanda kawo shi ka sake yi in babu dalili kuma shi kenan shi shaida in kuma takardu ne za ka kawo to takardu kashi biyu ne akwai na wanda ba a yadda da su ba sai an yi gardama wanda suke da abubuwa da yawa da za a ce ba a yadda da su ba ana za a yi rigima a kansu akwai kuma wanda za a yadda da su in kawo su kawai wanda ake kira no objection wanda za a kawo amma duk takardar da ka kawo a gaban wannan kotun mm. sai ka kaddama da takardan ta bangaren wani mai ba da shaida don ita takarda kanta kawai ba ta fire ta zo ta zauna a gaban shari'a ko a kawo ta kawai a ajiye a gaban shari'a mm. wato ana kira dumping of documents kai ka jibga su kawai ka tafi ka ɗauka kaddara mai shari'a ne za su zai ji ya zauna yana ta ware su ya duba wannan me yake nufi wannan me yake bukata mm. a'a kai ne in ka kawo takardanka sai ka me kake nufi da cewa maki dama ko damammaki sun wuce kada sanan kuma kowaye yadda na faɗa yana da dama ya tambaye shi sa'an in an gama sai a yi makin takardan dama exhibit a sata exhibit kaza kaza don a tsara su in an tashi ana magana in an ce exhibit 1 b 3 da sauransu an san kowace takarda an bata lamba a cikin wannan a cikin fayil kenan mm. to in ka tashi ba sai ka kira sunan takarda muka ce kawai exhibit kaza an san takarda mai lamba kaza ga abin da take bukata an sa mata lamba an ajiye to wannan ana kawo takardu da kowane irin bangare in aka kawo takarda daga hukumar zaɓe ta inec to kullum za ka ji an yi supinin wato supina an kira jami'in hukumar zaɓe ya zo da umarnin kotu ko gayyatar kotu ya zo ya yi bayani a kan takardun nan domin mutum uku ne mutum biyu ne suke da haƙƙi su yi magana a kan kowace takarda mm. mutum wanda ya yi takardan ko kuma wanda yake da ajiyar takardan custody da kuma mutumin da sunan shi yake kan takardan ko kuma aka yi shi don taimako don ta shafe shi dai kamar yanzu result sakamakon zaɓe eh. kaga hukumar zaɓe ne ta fitar ita ke da shi tana ajiyewa amma kuma sunayen wasu mutane da jam'iyyu ne akan wannan takardan to daga cikinsu kowa na da hakki ya yi magana amma in banda wannan mm. in ka kawo takardan to wanda babu sunan shi a cikinta kuma ba shine mai ajiyanta ba bai da hurumi ma ya magana a kanta sai dai in an kaddamar da ita shi ma ya kawo tambayoyi kamar cross examination ya ga neman ƙarin bayani to sai a zo nan eh. takardar tinubu mhm. shugaban ƙasa mm. sai a ce yanzu an kawo ta kaddara a kotu domin wannan na supreme court kam ba na so in yi riga malam masallaci ban tabbatar supreme court kotun koli na karban sabon bayani a irin wannan kes da na sani wanda duk dama ta riga ta wuce na kaddamar da wannan a lokacin kotun wato sauraron ƙararraki na farko kenan kotun farko ban tabbatar ban taba ina gani ana kawo kot a shari'ar zabe dai mm. a shari'ar zaɓe ban taba ga wani kes da aka taba yin aka kawo wani sabon bayani domin in an kawo takarda an ce ana kawo new additional documents ko new documents wato eh. takardu sabbin takardu za a shigar to in aka buɗe kafar abubuwa guda uku ne a ciki na ɗaya sai an kira mitin da gaya maka ya zo a supreme court ya tsaya yana ba da shaida kuma kowa ya sai ya sake tambaya kuma sai ka nemi a sake buɗe wato reopening case naka don kowa ya yi closing case na gaya maka kowa da kwanakinsa in an gama sai a ci gaba na wancan kai naka kwanakin sun kare to kaga sai ya yi apply a sake buɗe case ɗin kamar supreme court sun dawo suna zaman suna aikin da kotu na farko suka yi na ɗaya kenan na biyu a sai ka kuma nemi recalling of witness ko ka kira witness naka daga cikin witnesses naka wato wa'annan mutane suka bada shaidu ko kuma za ka kawo additional witness wanda da babu sunan shi a cikin abu ki daya to sai na sai a duba kuma wannan abun da ake faɗa akwai pleading wato ka taɓa faɗan sama a cikin bayanin petition ɗin ainihi an taba maganan sama tukuna don in babu ya nuna sai kuma ka nemi ka yi amending wato amendment lokacin amendment kuma ya riga ya wuce ko da a kotun farko ne mm. sai ka yi amendment don ka sake pleading wannan ɗin ka sa shi don in baka sa shi ba ba ka yi filidin ɗinsa wato baka faɗe shi a cikin shaidan ka ba ba za a yi da ka sake kawo shi kawai daga waje haka kawai ka sa ba a taɓa maganansa a cikin a karan da ka shiga wato a cikin petition ɗinka ba kowanne da kwanaki da ake ƙayyadewa ake baka in sun wuce sai a shiga wani kwanaki kuma kowace gaba da lokacinta ta mm. ka fahimta? ehe babu yadda za ka yi yanzu muna zaune a nan eh, ka ce kana eh, kaman a ɗauka watan azumi mm. ai watan kwanakinta in ya ƙare ba ka yin azumi a shawwal ah, sai dai in biya kake yi ko to shi ne ake nufi lokacin da aka ƙayyada ma kowa mm. yana wushewa ne akwai abun da ake kira practice direction wata doka ce mai zaman kanta wanda ta kayyada kowace gaba ga iya kwanakin da ake yi ko kuma ga kotu suna iya baku kwanaki mm. kamar yanzu akwai kwanakin da dama a ƙayyadadde ne kamar lokacin cigar da kara. Mm. kwana 21 in suka wuce babu da za ka yi ka zo a saurare ka ko da kwana ɗaya ne ba zai yi ba ne kawai ka ga ɗaya ko to akwai kwanaki na bada reply wato wannan kuma za su rubuta suma wanda kai karansu in suka wuce ko sun kawo daga baya da kwana ɗaya ba za a karba ba akwai lokacin da kuma kotun zai tsara muku ya ba kowanne kwanakin da zai kawo mutanen shaidunsa da takardunsa ya gabatar da karansa a saurare shi mm. idan aka gama aka shiga kuma kwanaki na wani kuma shi kuma an bashi a ɗauka kwana goma goma aka ba kowa mm. a ɗauka haka ba wai dole ne sai haka to in ka gama kwanakinka sun wuce an shiga kwanakin wani kai naka ya riga ya wuce mm. ba za ka sake komawa in akwai wani abu da ka manta ko wani dalili sai ka sake inda a kotun farko ne ka nemi abun da ake kira reopening wato a sake bude maka kes a ɗara maka kuma kwanaki domin kwanakin ka gama da su ai mm. to wannan kuma sai da kotun in suka ka dama su yi in suka gamsu da abun da ake nufi in suka dama su ce abu za su baka ba kuma ba mai ba su laifi duk abun da suka yanke wannan shine discretion ake kira mm. discretionary powers babu wani kotu ko da ka ɗauka ƙara ne ba za a koma ce dalilin me yasa ba a barka kai kaza ba to barista idan barista idan aka sami adadin lokacin da aka baka wannan lokaci din na damar da kake da shi ne ɗaukaka ƙara ba ɗaukaka ƙara ba ba sauraron ƙara sauraron ƙara din idan wannan lokacin bai isa ba ai ai lokacin da ake baku yadda ake yi a bada kwanakin ina zuwa yadda ake a bada kwanakin mm. ana kira order of scheduling pre-hearing session a lokaci za a tambaye ka shaidu na kake da su ka ce kaza document nawa kake so ka yi tendering ka ce kaza kwanaki nawa kake so ka ce kwanaki kaza in ka zo magana a gaban abin nan kuma minti nawa kowani kowani shaida in ya zo kake so ka yi minti kaza ce a kaza rijejeniya ne sai a ce a ce to kwanaki kaza za ka iya kawo shaidu goma alal misali ba dole goma ba shaidu goma ka kaza a cikin tsarinka shaidu goma kwana nawa suka ci kana son kwana goma a akalla kenan ko mm. kowace rana za ka kawo shaidu a ce a shaidu goma ai za ka iya kawo shaidu uku hudu ma a rana daya ce eh, gaskiya ne a su ce su tunda suna zama daga safe har magariba mm. to su suna sun ɗauki alkawari za su saurare ka ka kawo shaidu uku ko hudu a rana daya ce to shikenan inda haka ne kwana goma sun yawa don ba za su zauna kowace rana su saurare shaida ɗaya kawai a tafi ba to shikenan sai ku yi rijiyoyi su a a'a ku taimake ni to ina son kwana dai bakwai a'a mun baka biyar mm. suka ce to shikenan an yadda kai kuma fa shaidu nawa ina da shaidu ɗari kwana nawa ba za a baka kwana ɗari ba ka fahimce ni sai ce to nawa ne sai a yarjejeniya mm. sai a baka kwanakin da rijejeniya shine pre-hearing session da rijejeniyan ku ne ba wai kotu na zauna kawai a ofis ko a yanke maka kwanaki ko a baka ba a ba haka wake ba to amma ina kuma wancan batun na eh, na dage eh, shari'a sai lokaci kaza eh duka a cikin kwanakin ne yayi in an dage shari'a a a eh. in aka in aka tattauna in aka tattauna aka yi agreeing sai a fitar da jadwali wato order of scheduling mm. ko scheduling order sai a signing alƙalai su yi signing sai a fitar kowa ya rike kamar jadwali ne in ka duba ka san me da me aka yarjejeniya aka aka zantar abun da nake son ga maka a ƙayyade kwanaki akwai wanda doka ta riga ta ƙayyada wanda ba ba hurumin alƙali ba ya ƙara maka doka ce ta yawa kamar yanzu kwanakin da zaka shigar da ƙara eh. kwanakin da zaka rubuta reply naka kwanakin da zaka rubuta address naka in an gama akwai su ƙayyadaddu kwanaki da zaka kawo shaidunka wannan za ka yarjejeniya tribunal tana da fawa ne ta baka amma tattaunawa za ku yi a open court kuma ba wai za a kira ka ɗaya bayan ɗaya ba ne mm. in kuka gama kowa an san ga matsayinka to kafin ka je ma ka san kwanakin da kake da su ka san shirin da nawa kake da su ka san takarduna za ka kawo mm. ka gane ko shi ne ake yi in ya riga ya wuce ba za a koma baya a sake sauraron ka ba ina yawa kuma ka gama cikin kwanakin ka ba su kare ba mm. ba za a ce maka dole sai ka karasar da kwanakin ba ina da shaidu goma an bani kwana biyar in kawo su sai na zo na gama a cikin kwana uku ba za a ce don me ba ta ce kenan sauran kwanakin kuma sai a ajonin shine ajo sai a daga mm. shari'a wane kuma kwanakin za su fara rana kaza sai a dawo a ci gaba da kwanakin na ɗayan kuma da haka ake yi abinda ba a gane ba shine ba da shaida akan takarda irin certificate din na shi shugaban kasa tinubu mutum biyu ne suke da hurbi ba wai kowaye ne yanzu kamar kawai kai din nan yanzu ka karanta kai dan jarida ne ka kafa hulanka kawai ka zaka shigo ka ce ni ma na zo zan bada shaida akwai abin da na sani a wurin sai a ce ka hakura sai an neme ka ba neme ka ba mutum biyu ne eh. jami'ar da ya karasar a wurinta ta turo wato a tura supina ma'aikacin daga jami'ar wakilinta kenan mm. zai zo ya bada shaida ko bayani akan takardar a gaban kotu duk ƙarin bayani a tambaye shi don su ne suka fitar da kayansu daga su takardar ta fito mm. ko kuma shi wanda sunan shi kan takardan wanda aka yi takardar domin sa shi wato shugaba tinubu a kira shi in wannan bata samu ba ya zo ya bada shaida to ɗaya daga ciki ba zai samu ba yanzu shugaban ƙasa tinubu ba zai je kotu ba domin yana da kariya ta tsarin mulki a mm. lokacin da yake kan karagan mulki yanzu ba zai je kotu ya je ya da bayani kowane irin bayani ba mm. amma yana iya zuwa ya zauna a kamar inda kowa yake zama ya saurari kara iya ga dama wannan daban ne amma ya je a tsayi da shi a da kira witness box mm. a rika tambayansa tambayoyi ba zai yi ba sai dai wakilinsa ya je to wannan kuma ba magana wakili wakilinsa kamar lauyansa kenan to wannan kuma loya baya ba da shaida a kotu to kaga shi an ajiye mm. sai a koma hukumar jami'a kotu su ba da sufina ya ka ba da sufina a kai musu ana neman su rana kaza su zo su ba da bayani akan abu kaza za a gaya musu akan takarda kaza to a in za su zo daga kasar waje ne akwai foreign jurisdiction wato na abu da ya shafi kasar waje akwai diplomatic abubuwa da yawa wanda suka shafi hukar eh, diplomasiya na ɗaya sai sun zo sai an ba su visa na biyu sai an tabbatar musu da tsaro wato eh, ingancin tsaro ko garanti na protection na tsaro dai security protection eh, security protection mm. an tabbatar musu to idan daga ciki aka samu wannan yayi sannan fa za su zo su ba da shaida komi nasu kuma in abu ya faru da su akan gwamnatin tarayya ne in sun ga dama kenan ko ya zama dole su zo eto in ba su zo ba ya za ka yi da su inda a cikin najeriya ne in ba su zo ba sai ka yi amfani da abin da ke ka kai kawai ka ce to tunda ba su zo ba sai kai kai tendar ka samu wani mai ba da shaida ya zo ya bayar don su suka ki zuwa ba kai ka hana su ba to a wannan sai mu duba a cikin kwanakin da suka rage kafin aji ji don wannan appeal din za a kare shi a watan goma sha ɗaya wannan november za a gama shari'ar gaba kidanta don kwana 60 ne daga ran da aka shigar da ɗaukaka ƙara zuwa yanzu kuma an shigar da ɗaukaka ƙara a cikin watan da september ne aka yi mm. to kaga yanzu ana da october eh, ba yadda za a yi ma november ta ƙare mm, ai kwana 60 na appeal ne to appeal ka a takaddun da suke gaban wancan kotun farko su kadai ake kawowa a gaban appeal su ake kawo rubuta bayanai da kuma korafi inda baka yadda da hukuncin ba ka faɗi dalilinka ka nuna ga dalilai da yasa baka yadda da hukuncin ba ya wuce kuma a baya wucewa kowa ya riga shiga ba wa mai ai wata biyun ba gabaki ɗayan su na shiga da karan ne a cikin wata biyu ma akwai kwanaki 21 na shigar da kara appeal in suka wuce baka shigar ba shikenan karan ba ba dauka kara bayan kwana ishirin da da ɗayan sannan akwai kwana bakwai wanda kai kake da su wanda za ka rubuta bayanin ka kai wanda ka ɗauka garan wato appelant brief ake kiransa mm. sannan akwai kwana biyar na waɗanda kuma kake ɗauka gara a kansu suke da shi kowanne daga cikinsu ba wai kwana biyar in wannan ya ƙare a dukansu kwana cikin kwana biyar kowa ya kawo nasa bayanin sannan kana da kwana biyu a bayan haka <clears throat> in akwai wani ƙarin bayani za ka iya kawo daga cikin bayanin su kasa akwai wani abu sabo da ya taso in aka gama wannan mm. to sai a ba da date na ku zo ku adoptin abin da kira kowa ya zo ya ɗauki ce ga abin da na rubuta rana kaza a adopting brief din abin da kuka rubuta kowa ya zo da adopti don ba ka rubuta ka bari kawai ka tafi sai ka zo a gaban kotu ka ɗauka kashi to gashi ni na wannan rana kaza na kawo shi date kaza kaza fa rana kaza kana adoptin dinsa sannan a ba kowani lawyer dan mintuna akwai mintuna da za a ba kowani lawyer ya ƙara banda abun da ya kai a rubuce ya ƙara bayani a gaban kotu a gaban alƙalai in an gama shikenan sai a ce an gama hearing appeal kenan yau sai a ɗaga a ce to za in judgment wato hukunci ya zama redi ya abin nan za a neme ku shi kenan dama akwai ku da komai da komi a gabansu ku loyoyi kenan sai ku tafi in an gama sai a kira ku zo a ce ko gobe za ka zo wani lokaci ma kamar da yamma sai a ce gobe da safe ku zo kawai barisa bayanan nan ba su kare ba amma lokaci tuni ya riga ya halansa zan so eh, nan gaba idan allah ya kai mu mu sake gayyato ka domin akwai batutuwa mun so ma mu taɓa ɓangaren abin da ya shafi eh, shari'un gwamnonin jihohi su ma na nan gaba sannan kuma wannan batu shi ma dai ba mu za mu ga yadda zai kare a kotun koli a zaman su na gaba saboda dai hali na lokaci yanzu dole a nan za mu dakata da wannan shirin muna godiya kwarai da gaske da kasancewa da kai tare a cikin wannan shiri kuma muna fatan lokaci na gaba domin batutuwan gaskiya ba su kare ba idan mun gayyato ka za a sami ba da Allah ya kai rai Allah ya kai rai amin su mun gode to madalla to eh, mun kasance tare da barista maduba muhammad bakari masanin doka da oda kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum a madadin hukumar gudanarwa ta gidan talabijin na tozo da ta na yin kawo muku wannan shiri na dandalin siyasa inda a yau muka koma muka kawo muku makomar shari'ar zaben shugaban ƙasa inda muka so mu taɓo na ɓangaren shari'o'in gwamnoni amma kuma lokaci bai ba mu dama ba sunana yusuf yakubu gabasa tare da haɗin gwiwar abokan aiki umar da kuma al'amin da ma kuma lirwan gawo da ya taimaka duka wannan shiri ya zo muku gare ku sai kuma lokaci idan allah ya kai mu mun gode